mun ga bijala'i bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina na zamu tashi wa an shiru ko ay alamatu ibdala nafsuhu yalubu dunya halisan jahida لا لك الدنيا ولا أنت لها فاجعل الهمين هما واحدا al mutiibu jahalan ya kai mai wahala akan jahilci al mutiibu nafsahu jahalan ya kai mai wahala da kai ne akan jahilci yanzu zalubu duniya yana neman duniya hadisi yana mai kwadai yana mai kokari wallahi ba a tere mai in an kace ana samu abu wallahi shirar ruwan ka tashi da subahin in ba a samu ko wallahi sallar subahin kurce mai ta kai shi ya jahida amen lalaka duniya wala ya ke hutar da kanka duniya ba ta kata ba wala an talake ba ba na hake ba abin da za ka zauna ka sha ido ka daga faji alil hammai ne ka sanya damuwa do hamman wahida damuwa guda ya kamata ya zanna duniya ka samu damuwa lahira ka huta koko mala sulaiman na kana ta wa qala ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud sahabi manzon Allah ya ce ma azbaha ahadun minan nas illa huwa dayhun babu mutum guda wanda yawa su haya cikin duniya wallahi sai ba kona wa maluhu ariyatun dukiyar da agare aruta fa zai mutahilun ba ko sai ce shi kai wal ariyatu mardudatun kuma idan aro lalle ana mai sai gaba kaya ne ko a wa an shadu wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budu yawma an turdu al wada'i'u wa mal dukiya wata zamo ba wal na da iyallai illa wadi'atun sai ajiya dukiyarka da ma iyalinka wala duk ajiya ta an ka wala budda yawman ba makawa to fa na ce na mance a shi ba yau mai yi an tarud da ka mai da wada'i aje ajanda an ka baka wakilin ibrahim bin adhama an ce ga ibrahim dan adhama mallami na mai wa'azi inna ma anta wa'izu kaifa anta ya aba ishaq shin aba ishaq wai yaya kamar ina abin da mutum hakan da mutum ne sai ce ƙaƙa ko ba a yi haka nan fa an ce a yi kulu sai shiga da cewa nora ya ƙi uduniya na bitan dini dinina bala dinina ya buka wala manura u hudu ba da abdu asar Allah wa rabbahu wajen da bi duniya wani lima ya tawakka'u nura ƙi'i muna ɗunki duniya na duniya mun san ziki da tsage din na addinin sai mun tsage addinin mun tsaye kyalle sai mu to da dashe duniya da addinin mu muka duniya shi wala dinu na yabka addinin mu bai wanzuwa inda haka muka yi wala ma nura ƙi'u balle abin da muka ɗunke muka shi Eh, kiraye jiha burgun wanda tuni aljanna ta mara ba la'abdin gabawa asar Allah hadin zaɓar Allah rabahu ubangiji ne waje da ya kokari binu ya ga duniya sai gwargwadon nashi lema ya tawakkau da abin shi ke tamani ya amfu gaba sun ka koma waka ara da libar duniya wa'in da umruhu wani alamin na duniya sururan wa an ama ko an uma yasa wa an uma haka nisa ba kabanin bana buniya na wufa a damahu wala martawa ma garbana hu ta haddama kai ni a ra'a ba duna ina ganin mabiɗi duniya wallahi wa da al'umru kore ne ya tsawo a ba shi shekara 250 shi tai wani alamin na duniya ko da ya samu ga duna sururan kwaran ciki wa an umma an ka ni'imtar da shi to wala duk abin da ya samu da abin da ya tara ka bani kamar mijini na bana wanda ya gina bunyanin sa fa ta mu ya kai eh, ga ruhi awo wala masa lokacin da gida da daidaita an hanti an yi mi da sauransu an sa kayan alatu ya sai ɗauka kayan shiga ciki kadda hadda ma sai ya rushe ma kar bana ko abin da ya gina shi suna kuma shi bawa kafin ma'ana habir duniya su saƙo ilai ka'awan alayi zama za ka ilan tikali kuma duniya ka illa min aballa ka sun ma'aza na birani duniya ka so duniyan mana su saƙo a gargaɗa ahuwa rangon ilai ka zuwa gare ka shin alaisa masiru zaka shin wannan bata ta ka bata zama ilin ta kalu a caranta wala duk abin da an kai duniya sai an caranta an batta wa ma duniya ka illa fai, duniya ka bata zama sai misalin inuwa azallaka ta inuwantar da kai sun ma'azana sannan ta ma izi tana tana yi kuwa tana karawarawa min zuwa ce zan zan hoye shi inda duk inda duk inuwa ta yi inuwa rana ta yi zawali inuwa ba ta kwafta to ta ma inuwa amma tana sanar da kai zawali zai a yau mutum nawa na adda abu cikin aljihunsu ga duniyar gabai wato ko ɗari mutum nawa sun ka tattara suna gure sai sun yi bushasha an ka karɓi rayuwarsu ton da babu kowa suna kowace ɓanka ya sake ne duniya laƙara waɗanta ha wala ta haru janna wa'in kare ta baraha Mazalita Tankulu masu likita ilal bila. Wanzanar da zan aminta fi ina ranar salaha. Ya ɗani ya sake duniya ta yamma duniya. Laƙada a waɗanta hawa zai ka zaune ta. Wani a takarar janna wallahi kana hita. Ka baraha harayi babu kowa wa ƴan ka shi ta ko da ka ƙyama. Mazalita Tankulu to ina shaida maka wani laifin kuma ba kana taranta. mun ta tun lokacin da an halice kai to cikin mahaiyarka ilal bila zuwa tsufa yaro ran da hito da ran hito yaro gobe ya fara tsufa kwanzur to kai duba da sai kanka yan arata sala in kana ne gyara a kake kana dan jinjiri a kake ka samarmata a kake ka balaga a kake ka tsuwa a kake haka kuma ka tashi da kyar da kyar tambihun kar ta kaddama alƙaw eh ana algora muna bayan sallah da da ga agwagin gafta da kuma dora mun rufe shi Allah ya samurai Allah ce muna mu haka ga bin mu karanta daidai abin da muka yi kurakurai Allah ya fare muna Allah ya zama ka sawaba assalamu alaikum mun saurari karatu gabanan muktasar khalil da misbahu saliki da kuma bijila sudur amma ya khtarju fiha min sada'il gurub Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a insha Allah akwai sanarori kamar haka na farko dai ana ƙara tattar jama'an musulmi bisa ga maslahar da shugabanni na sake dubawa eh, idan mu insha Allah za a tadda sallah ta rasura kwata sannan kamar yadda aka sani yau larba akwai tafsirin alkur'ani mai girma a garkan malam biya uttawi da fi ma'ani tanzil akwai kuma irin wannan karatu a birnin kebe gobe an ko ta alhamdulillah